Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari auna. To Amina. To Amina kin san duk ranar litinin wannan shirin namu na yau da gobe yana tattaunawa ne a kan zamantakewa da ma'amala kuma yau kin ga sha shida ga watan sadumbar wannan shekara ta 2019 za mu tattauna ne akan wannan abu da yake cima mutane tuwo a ƙwarya ko kuma a ce aka mai da shi al'ada watan gasa wanda za ka ga cewar har a cikin addini ma ko wajen yadda ake gudanar da ibadu akan sa gasa a ciki. ita yanzu tafiya umran ma ko hajjin to mutum in ya tafi shi kadai talaka ne sai ya ci bashi to kai da kai da sauran mukarraban abokananka da wanda kuka saba tafiya za a dinga gasa wane da mutum nawa ya zo yo me yayi su goma ne to ni mu ashirin ne To Yusuf ya kaji wannan magana. Ai lalle ka Kai da kwanan nan kada aikin hajji. To. Ya ban gani ina cikin mukarraban naka ba. <laughs> to gaskiya dai ka Amina. To amma dai ai za mu ji karin bayani dangane da haka. gaskiya yusuf ya aka yi haka na sa rai fa ina so in bi ka wannan aikin hajjin to shi bari magani kila a gaba <laughs> To wakilinmu na sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ya gayyato mana baki a zauren namu inda suka tattauna don jin ƙarin bayani a kan wannan batu sai ku biyo mu don jin wannan tattaunawar a yau. jama'a da farko ga wakilin sashen hausa a kano mahmud ibrahim kwari da bakin da ya gayyato mana Ah, barista buriya um, wai me yasa 'yan matan mu na yanzu da ma samari ke ganin ba sa karkata akalinsu ta gasan nan da ma iyayensu ga sha'anin karatu ko kuma koya sana'o'i misali za ki ga jajircewar da wasu matan ke yi don su a kai ta da irin waɗannan kayayyakin da ke ambatawa cikin gidan miji ba sa kwatankwacin wannan jajircewar su ga ta samu admission in ta samu ya kuma za ta dinga zuwa makaranta saboda sun riga sun yi itifakin cewa yanzu boko baya ci in ka gama karatu da kan ka gama da aikinka a hannu kuma aikin za a baka kuɗi irin na da waɗanda za su ɗan biya maka bukata akwai dai daraja da kima a ce wannan ma'aikacin gwamnati ne yanzu kuwa gashi nan an yi karatun a first degree a second a phd mutum yana neman abin yi babu to sai suka riga suka saduda suka ga wannan bangaren yanzu ba wani mai ci bane saboda matasan yanzu sun fi son kuɗi yanzu yanzu kuɗi yanzu yanzu kuma ba a wahala ba saboda haka ba sai an bi wannan hanyar ba abu ta farkin kawai da ake ganin shine kiftawar ido za a samu biyan bukata. daman kuma na yi sosai na so in dora akan abin da shi mai dawa ya faɗa addinin ma yanzu gasa ake masa ko umaran nan ce za ka ji da kududdufa da bashi da mijingina za a zo a ce da mutum nawa ne ya tafi da mutum nawa ne ya tafi yanzu nan yanzu nan ake gaya mani cewar akwai wani kes na mutane da aka yi wa biza sun yoyi gida sun tafi miliyan ɗaruruwa sun kasa biya zan je in wuce gaba a tafi aje ta a sa su su bayar so gasa ban fahimta ba ban ko zaki mana karin haske ya kamata ka fahimta tun da Hausa ce dai wadda ka sani ita yanzu tafiya umran ma ko hajin to mutum in ya tafi shi kadai talaka ne sai ya ci bashi tun da yanzu kamar wani MOU ake yi da masu travel agency eh, na san ka a mana aiki za mu biya daga baya eh hmm. za a yi yarjejeniya to kai da kai da sauran mukarraban abokananka da wanda kuka saba tafiya za a dinga gasa wane da mutum nawa ya zo yo me yayi su goma ne to ni mu ashirin ne mu sha biyar ne mu kaza ne yanzu haka akwai matar da ta je umara azumi ta dawo tana nan an kai ta kotu jiya jiyan nan take min waya akan bashin kuɗi an yi dashin an hada an bata dashi ta karɓi kuɗin mutane kuma yanzu shi kuɗin fe kuma an kai ta kotu kuma a kan wannan kuɗin da ta ebi mutane suka tafi umra da gasar ruwan nan zakka kuɗin wane nawa ne ita kanta wannan zakka yanzu har ba a fidda ita sai wane da wane sun fitar an game arzikin su ya ridin kai kuma ko naka ya kai ko bai kai ba sai ka ƙara ka ce ai kai naka arzikin ya fi nasu zakkar ka za ka fitar so abin ya ya mota ya wuce yadda duk ake tunaninsa wai aminu mai da mm. ɗazu kake ce mana 'yan siyasa waɗanda za a iya cewa su ne shugabanni da kuma ma malamai su ma sun afka cikin wannan harka don mummunar gasa walau dai ko sun sani ko ba su sani ba mm. wani sai mamaki ce me abin gasa ga ɗan siyasa ko malami to aiko shi ne mako wanda yake a cikin shika-shikan gasa na farko a gurin ɗan siyasa aka fara gani mm. domin shi ɗan siyasa mutum ne wanda shi ka yi hakuri duk ita muke yi ba kasafai yake da tsoron Allah ba duk girman dan siyasa saboda abin da yasa nake gaya maka haka duk mutumin da zaka ba Qur'ani ya rantse da safe karya da la'asar baya ganin girman Allah kuma duk wanda ka gani akan kujerar siyasa haka take shi sa a shiga shikan siyasa na faɗi abu hudu na ce akwai ƙarya yaudara butulci cin amana wanda duk ka gani a ciki kaɗan sai dai in bakai yi da yawa ba sai dai kuma Allah shi ya san nasa wai dan daudi ya ga malam a ɗakin karuwa ba amma dai magana ta gaskiya 'yan siyasa su ne a kan gaba wajen gasa misali mutum ne ka zo aka fito da kai baka isa ba fa ba ka da kuɗi wani ya zo ya ɗauko kuɗin kuɗinsa ya kashe maka ka zama kuma ka san rantsuwa za a baka ƙur'anin nan cetonsa muke nema da ma'aikin allah amma kiri-kiri a baka qur'ani ka rantsi yana zaune yana ganin ka yana shafa gafshin baki yana ma dariya ana zuwa aka dora ka akan kujera zai fara suno maka mutane kaza daga inda aka yi wata ɗaya giran ne polin a account zai ce to a fara rage ma sa kaza ka gane kuma yanzu dan siyasa ne kiri-kiri yana da ya ba kowa bane shi aka zauna yana gani ta girma a cikin al'umma saboda rashin tarbiyyarsa aka ki auren yarsa amma ya je ya jaji wani ya bashi mukami kuma ya manna masa yar kuma yana da aure yanzu waccan matar tasa ba don Allah ya sa 'yar gidan tarbiyya ba ce da irin wannan dattin kuɗin siyasar shi zai zo ya dare su sarabu sai da ta kai jan hakan din ma gasa ne gasa ne shi mun an yi tunda mutumin da aka dorawa ya ce shi fa ba nema yayi ba yana bacci aka kira shi aka bashi kuma aka kara mai da aure to kai kana can kana aikin ka duk wata kana samun albashi an zo an saka inda nan duk wata zaka ga gilma miliyan 100 kaza kaza da sauransu kana mu'amalance da mutane darajar wannan amma fa a wa'annan kuɗin kawai a kendir kake ka kona kanka ka haska wa'ansu ba za ka ɗauko kwabo ba daidai da naira goma tana hannun wannan ubangidan da ya ma aure baka mulki wai shi wannan ubangidan na naka da ya maka wannan gata ba ai ni ba yi mun akai ba wanda aka eh, wa da aka ambata yawa wato da ka ambata wannan gidan eh. wai shi ma yayi haka ne saboda ya ga watakila wani sa'ansa ko tsaransa yi wa wani yayi hakan ne saboda sun yanke kauna daga rahama Allah domin Allah shi ne yake azurtawa ya ce mu muke azurtawa lokacin da muka so kuma mu lokacin da muka so amma suka yanke kauna suke ganin kamar dabararsu a cikin mulkin jama'a ai yana daya daga cikin kalata 'yan siyasa ka fada mulki sai ka ga kamar hisabi za a ma a jahannama za ka tashi gara mutum ko nawa ne a kashe ka koma kan mulki in ka je eh, Tunda suwa na masu koma ya ga eh, saboda haka aka ake gani wane ya ci zaɓe eno eh, ya bayar duk wannan gasa tana ɗaya daga cikin abin da ta lalata tarbiyyar najeriya daga sama har ƙasa in kai abin ya fi yawa a mu arewacin najeriya saboda me saboda mu muminai ne mun yi imani da allah da manzansa da dokokin da yi waɗancan abokan zaman mu ai su mutane ne kaga dama ai shi mumini shine abu yake faruwa da kaddara da wani abu shi ko abokin zaman ka dama bai san wannan ba sai dai ka bashi tarihi ka gaya mai azance ya ji ka to mu abin a arewa shi sa ka ga yanzu gaba daya sai ka gama mace ta zo ta saboda gasa neman abin duniya mijina baya kawo min kaza ko mijina baya kawo kaza ya fita ya ya ce bai samu ba wancan mijinta ya samu wancan yaron ta yaron kansu rayuwa sai kaga ta to bari ma dai wata sai ta soke shi wani kuma a'a gasa ce da zumudi yana ganin cewa idan ya auri wance zai samu kuɗi kamar kaza sai je ya shiga rance ya shiga riga arziki ya nemo ya zo ya auren ƙarya arziki shiga rumbun aya da igiya kasan ba za ta yiwu ba a zo a yi auren ƙara sanwa kana yin auren kuma girki ya gagara kaga kuma yunwa ba za ta riƙe yarinya ba da ta ce ba ta son ka sai a ce ayi abin da mamaki kaza ya abu ya faru idan aka bi diddigi abu ne da aka shirya shi akan karya shi yasa ka ga yanzu na ce maka da malamai saboda su ne na farkon wanda Allah zai fara tutsiyewa ya musu hisabi a kan sakon da ya ba su na manzo da suka tadda me suka faɗa me suka yi akai ba su yi ba su kuma 'yan siyasa iyayen gidanmu kenan su ne waɗanda Allah zai fara yin makamashi da su saboda su za a fara zuza wuta ta haɓaka kafin masu manyan zunubai su zo saboda ku kuka rataye ƙur'ani ku karantsi ba zan nuna bambanci ba ko iyali na ko ƴaƴana ko a kaina ko ga wani abokin zama bayan ana rantsar da kai da safe da azhar zaka fara nuna bambanci da an cewa ga wani ka ce a kabila ne wani bai zaben ba a junan kuma kenan wai barista wannan maganar da ake ta yi kamar wato abun yana nuna kamar ba masu ilimi kamar ku da kuke gwagwarmaya da kuka san yau da gobe kuma ake mu'amala da mutane an yi makaranta ana ta zuwa kotu da sauran abubuwa an wai ba wani hobbasa da kuke ne don an karar da mutane musamman ke bangaren ke na mata dinnan game da illar da ke tattare da irin wannan matsaloli da yanzu ake magana su to ai maba da hali ya riga mahori shi kamar yadda ya faɗa an riga an jingine imani da allah ya an jingina wannan cewa kawai yanzu rayuwa ce ta da kanin wani dabarar ka ce za ta kai ka ni ina da kungiya rayuwa development association ina yin irin waɗannan abubuwan na mata kuma amma kafin ka zo ka ce abin da wance da wance take da kuskure ko da gyara sai ka ji dalilansu to in ka yi tambaya a interview din zaka ji suna ai haka ake wadda aka kawo kotu yanzu ke me ya kai ki aka kawo ki kotu akan wannan kuɗi kin san baki da yadda zaki to yanzu zamani ne ai da ai maka dariya gwanda haka so a bebe a jahilci ake tafiya kuma an yadda kawai cewa dabarar ka ita za ta yi maka kuma ko yanzu misali kaman auren kamar yadda shi mai dawa yake faɗa za ka ga kamar wannan ubangida da ya ba da shi ai magana ce ta daka daka shi kan daka tankaɗan bakin gado hmm. cewa idan na rarmo wannan zai iya rufin asiri na ɗora shi shine a gurin amma yadda za a yi da gurin ni ne mai stiyari da remote control hmm. kuɗi suna hannuna to dan abin da zan bashi ai shi ba shi kaɗai zai ci ba ni ma da 'yata asirinta ya rufu ni ma na rage wani nauyin dama ga ta a gabana ta zame min wani kaya kullum bata tashi ba ana tunanin ta ina miji zai zo to ga wani na samu na jona masa na bashi abin yi ai ba zai ki ba an ce da barawo gudu saboda haka shi ya zame masa kaman wani allo eh. na bangon kariya wane kaza shi ake gani shine ogan guri amma a zahiri tafikar da guri yana hannun wannan mai'a sarakuta ta gifta yasa ce za ta yi komai in an tashi duk abin da za a yi shi dai wannan wanda ya ce zo ka zauna to shi ne zai ce ga yadda kuma za ka yi yi to kin ga ai kan shi kika saurara abin da wannan mawakin ke magana wata rashin tarbiyyan nan ita ce ta kai ga wannan magana da ake yi ta yin gasa ma ka san yusuf kar amare su ce eh, kar amare su ce na taɓo su amma musamman yau mun ɗauko mun ƙara ɗauko wannan maudu'in ka san lokacin biki sosai ya fara shigowa sosai wato a ɗan ajiye wannan gasan nan a gefe gaskiya ne tunda ai yanzu ai ba wai maganar kasa ce an yi maganar su bane abu ne wanda ake cewa a zahirance wanda idan aka duba za ga cewar yanzu lokaci ya yi da kowa a gidan wance an yi kaza an yi kaza an yi kaza to ma yanzu ai ba mu suka yi ba ina kuwa tunda yanzu ai kamar magana da kika yi na je aikin hajjin bana kwarai da gaske inda ba a gayyace mu ba eh. masu sauraro sun yi shaida <laughs> to kuma abin da zai baki mamaki kamar abin da aka ce wai sai ki ga eh. mutum da makarraban shi da ita mai aikin yara aikin san wai a ce ma ko mai cire ma yaro riga shi ta daban ce mm. za a ɗauke ta ita ma mm. mai canza ma yaro wando ta daban ce za a ɗauke ta ita ma mai wanke ma yaron safa ma ita ma za a tafi da su ne a tafi. hajjan je koko. A ah, ina gaya miki abin da masu eh, sharhin al'amuran yau da kullum da suke kallo suka ce haka ake yi. Wai sai ke ga an ce an kama ɗaki shida a hotel wanda ana biyan kila. An yi cacan jirgi ma guda. To ke to duk ina ina ranar wannan. kwarai ibada kanta ta magana akwai wacce ta yi rancen kuɗi ta je yanzu an kai ta kotu kwarai to me amfanin haka bai da wata rana To Allah dai ya sa mu dace. Kwarai kwa. To masu saurari har yanzu dai kada ku manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka shirin namu na matasa shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma cikin zauren namu domin jin yadda wannan tattaunawar ta ƙare. mun yi maganar makaranta to amma watakila a bayananki na baya sun nuna wasu daga cikin masu ilimin ma kamar sun dima cikin wannan harka ta mummunar gasa tunda kin ce yanzu an daina bukukuwa ma a cikin gida irin nama na gargajiya da aka fi sani eh, ana yi a can shekarun baya kuma watakila wannan din ya tsoro ne daga hannun su 'yan takarda din a ita gasan ma ta fi karfi a masu ilimi su waɗannan waɗanda ba su da ilimi kuma ba su da sana'ar yi mm. ai su tsindima kansu suka yi suka yi tsalle amma a tsakanin masu ilimi ne ake ɗage wance na aiki shekara da shekaru ni ma tare muka yi makaranta tare muke gwagwarmaya ai ba za ta yi abin da ya fi nawa ba mun je bikin gidan wance mun ga an yi kaza an yi kaza akwai bikin da aka yi aka zo a bikin aka ci dai su irin kayan marmari kamar su apple su inabi su ruman sai aka ce an yi biki irin na gidan abacha akwai wadda ta zo bikin da ta tashi yin biki sai da ta yi irin wannan tsarin saboda kada a ce ta gaza har ta ƙara da hotunan ango da amarya a jikin su lemo da ruwan da aka sha da sauran karin alati saboda ni ba za a ce wance tafi ni ba hmm. eh saboda haka tsananin gasa ta wuce yadda duk kake tunaninta kawai magana ce ta nuna maka iyakar ka kai ma fa baka kai ba in kuma ka kai to ni fa baka fi ni ba ba fi ni tsin mako ba ba za a baɗa min kwarkwata ba ɗazu aminu ya dawa watakila wannan abin da kake magana nan ta gasa ka ce tana sababa fitin tunuma tana ingiza yara suna shiga wasu harkoki na daban can an ce shugabanni suna yi watakila ɗazu kana gaya mana malamai suna yi 'yan kasuwa suna yi ga hajji barista tana gaya mana cewa su ma eh, wato matan aure suna yi iyayen yara 'yan mata ɗin da sauransu wai to in haka ne ina hanyar bullewa tun da gashi abin ya zama kamar ruwan dare to hanyar bullewa na gaya maka a baya din da nake ma magana gida yana lalacewa idan an samu sokan namiji domin akwai namijin da shi ne mai komai shi yake nemowa shi allah ya danka ladafin arzikin hannunsa bayan wulayar ita mace amma ya zama soso goga shi ake a tukunya ko a sa omo ko a sa toka ko kilin ba zai ci ba zai ki ba saboda a kan ya bata wa ita uwar yarinyar in ita kadai gare shi ko kuma in ya fi jin daɗin zama da ita ai gare ya bata wa kuwa ne ne ko da ko uwar shi tana rayu akwai maza masu irin wannan to wannan ba za a samu mafita daga irin wannan ba sai an samu malamai sun koma ga Allah ai da ana fatawa ana karatu to yanzu me yasa ba albarka a karatun saboda karatun ma na gaya ma gasa ta shiga kuma idan da ne mai unguwa ma kadai karka kai ta da nisa ba sai an yi ba shi kadai idan ya ji labari tunda daga ƙasa ake ji to daga nan za a fara ɗaukan mataki yanzu ba ma wannan ba ta taimakon da ake mai unguwa za a ɗauko ɗan mutum an tsinta ba a san da ake ba a kai mai ce a ku kai shi zuwa ko ku kai wa 'yan sanda amma in za a sayi da gida ba zai tura kowane gida hakim ba zai san an sayar ba saboda la'ada amma da sai ka ga yaro ya yi wata shida wata uku a gidan mutum ba a ga iyayensa ba kuma bai rasa ci ba bai rasa sha ba kuma yana tare da 'ya'yan iyaye wannan Allah zai bar irin wannan ai yanzu duk albarkar abubuwan da take faruwa ake samu yanzu ai an ɗauke ta am gana ganin wayo ne za a shi sa Allah ya kyale mu da wayo amma menene mafita guda ɗaya ce gaba ɗaya mu da 'yan siyasar da sarakunan da malamai da 'yan kasuwa da mata masu biyayya ga majazansu koma zami ga Allah muna koma ga Allah yanzu zai haska mana wurin za a samu mafita ai a zuci abin yake dama ai Allah mazala ya ce jibulatul qulubi an halarci zuciya ala hubbu man ahsana ilaiha a bisa san wanda yake taya mata mata wa bukuru man asa ila da kuma kin wanda yake munana mata kuma zuciyar nan da aka halacce ta sai da ta shekara arba'in a cikin ruwa aka ce kewa ce ce ta ce ni ni ce kai Allah ne sai da aka sa ta a wuta ta yi haka da aka sa a cikin yunwa ne ta san akwai ubangiji ta ce ni bai ce kai ubangiji ne sannan aka yi mata duk kuskurimar da za a mata aka dasa mata mu to kuma a yanzu duk wanda ya biye mata kaga shine makamashi a ranar gobe to amma mun saki Allah daga mu da malaman da masu mulkin mu da sarakunan duk an bari duk wata masos da ka sani wanda ake yi na da yanzu fa ba dan malamai da waliyan Allah da suka rage ba wanda ba sa shiga harkokin masu gwamnati da sauransu da Allah ta yi sama zai sa ta tsage kuma ƙasa ta zama toka ina za mu marisa menene mafita ne ne game da wannan matsala tun daga shi abu ya zama ruwan dare ah, ba ga matasa ba ba ga su iyayensu mata da maza da al'ummar unguwa ba to dai mafita ɗaya shine mu yadda mu gaya wa kanmu gaskiya idan abu ya faru mu canja tunaninmu mu daina kallon zamani mu daina kallon mai zamani ya zo da shi mu duba mu ga zan iya yanzu waya kowa na je kantin sai da waya zan karbi wata waya da na kai a duba min ita sai na tarar da mata ta zo ta ce ita ko a yaya ne a yau sai ta sai wannan waya da ya mai daddan na dan yatsa ta zo ta sai waya ta dubu arba'in kuma ba ta da kuɗin motar da za ta koma gida saboda ita ma dole sai ta shiga cikin zamani ta je ta nuna wa ƙawayenta da abokanan hulɗarta ta yi wannan wayar so abin ya kai ya kai mukura to idan muka tsaya muka gaya wa kanmu gaskiya to shi ne mafita ta farko mu yadda komai a duniyan nan allah ne mai yi kuma idan ya baka ba mai hana ka idan kuma ya hana ka babu mai baka kuma duk abin da aka ce rabanka ne to sai dai kai ka jira lokacin da allah ya kaga zai same ka eh, rai mai tadda rabo aka ce mm. hakuri kuma mai tadda arziki to sai ka jira lokacin da Allah ya rabon ka zai zo idan kana da rabo duk abin da ake a rayuwa za ka ga kayi shi har ma ka yi fiye da tunanin a rayuwar ka zan zama kaza idan ba ka da rabo duk duniya za ta samu ta rufa maka asiri allah bai lulluɓa maka wannan bangon suturan ba to ba mai rufa maka ka tsaya kai abin ka daidai iyawarka ka yi daidai matsayinka saboda ko ka riga ka yi abin da ya kai irin na wani to a sura da kima ba za a canja maka kamannin cewa wanan nan ne dai da ba kowa ba kuma bai isa ba bai kai kowan ba ba kya ganin misali in aka fito da tsari kamar na aka shigar da irin wannan sakewa mutane tarbiyya ta cikin manhajar makarantu da watakila kafofin labarai eh, da makamantansu eh, za a samu watakila mafita? karka manta fa wanda ake kwaba ne mai kwaba ne ya dawo ake kwabarsa gasa in iyaye suka cire wa kansu ya'ya za su bi ai idan an sa a manhaja ma su yaran duk da akwai wasu tunda akwai yaran da suke cewa su in za a yi bikin su in dai ba za a yi musu irin yadda zamani ya zo da shi ba to kar a tara musu kowa a tattara kuɗin a basu kuma haka suke faɗa kuma da gaske suke yi saboda haka kaga abin ya kai wani mataki da ya wuce tunanin da muke yi yanzu a nan a zaune amma idan aka ce zuciyar an gyara tunaninta mun tafi makarantar hankali hankali ya jagoranci tunaninmu to tunaninmu zai kyau tsarinmu zai daidaitu sannan a dinga wannan wayar da kai ɗin faɗakarwa kungiyoyin nan namu na civil societies da ngos su dinga kokarin nusar da mata gasa ba ita ce mafita a rayuwarmu ba mafita in za mu yi gasa mu yi gasa wajen tarbiyya wajen fice a yadda za mu kwaci kanmu daga wannan jidalin na cin zarafi da yadda za mu kafa rayuwarmu yau kafin ke karkare a fahimtar ki eh, masu gasan nan musamman mata da waɗanda suka abin nan suna ma sanar da cewa akwai wani bangare na gasa wanda ya kamata a yi bayan wannan din misali sani sarai gasar abin da isa ta zo na ce yanzu an fice ma zaune da wuri da wuri ni ma in zama wata sai a yi gasa mata ta bar mijinta akwai matar da take zuwa duk sati in ta tafi sai ta je saudiya kuma kayan koli za ta siya ta kai yana nan kuma yana kallon ta a 'ya'yan za ta ɗau wani tebi za ta tafi da shi wannan satin wani satin ta tafi ita kaɗai team of ƙawaye ne za a tafi a je wannan ƙasa a je waccan ƙasa yawan fitar ta ƙasar najeriya ya fi zaman cikin gidanta saboda me saboda sai an yi rayuwa fiye da wadda ake ciki wadda ake ciki kuma dan adam in ya gode allah da ya yi shi mutum a dabbobin bai yi shi mara kwakwalwa mara siffa irin ta dan adam ba sannan ya masa baiwa da lafiya to in ka kalli wannan arzikin da Allah ya wa dan adam ya gama masa komai a rayuwa dan inda su ba abin da ba zai samu ba malami ne mai sakonka na karshe to sakona na karshe dai ina kira ga shugabanninmu da su yi wa Allah da kuma waɗanda suke da mata na gida waɗanda su ma akwai waɗanda darajar biyayya da suke yi wa mazajensu Allah yana saukan mana da rahama ana samun saukin waɗannan fitintunu na zamani da irin waɗannan gasussuka da ake yi yanzu wata gasa da ake da ita ta tarbiyya duk duniya ne maka ittifaki kano ne kaɗai za ka zo ka tada ɗan shekara takwas ko bakwai yana ma kokarin azumi bai sha ba amma duk inda aka je za ka tada babba ma za a ce shekarunsa sun wuce in an zo kan magidanci saboda tsabar shagala za a ce ayyuka sun mai yawa akwai kasashen da suke haka amma mu in ka shigo in dai tara addini ce tarbiyyar addini da gasar addini to in ka zo kano ka shigo najeriya sai dai a shafa fati a koyi da to ya kamata mu a yanzu su yi wa allah su yi wa ma'aikin allah a samu malama da iyayenmu sarakuna a koma irin wancan babin mu koma ga allah allah ya dube mu da rahama ya gyara mana mu baki daya aji akwai sako na karshe eh sako na na karshe shine ita gasa mu koma mai kyan mu yi gasa wajen neman ilimi mu yi gasa wajen fice a tarbiyya mu yi gasa a wajen fice a kaman aka ganka a wani garin ko wata ƙasar aka ce wane ɗan kano ne a dinga rububin ganin ka wannan kimar a dinga ganin ana son ka ana ganin an ga wani ce eh ko najeriya ko kanan ni ai dole fara da kano tun da yanzu a kanan nake kuma nan ne tushe na hmm. to a ce ana rububin ganinka ana, ana ganin cewar ka zo da wani fitaccen abu wajen mu'amalarka wajen hulɗarka wajen sha'anin gudanar da rayuwarka ka zama abin koyi har ana ganin kai ba wani ba amma za a yi ta murna an ga ɗan kano an ganka ko ɗan najeriya dai in general kuma ana mararin an ga wani abu na daban so mu yi kokari mu mata mu canja tunaninmu mu yi kokawar a yara mutum nawa ne ba su fanɗare ba baka samu fandararre ba baka samu bara gurbu ba ka yi tarbiyyarsu ka ba su ilimi da na addini da na zamani kuma sun san yadda za su su tsaya da kafafuwansu kafin a ce sun dogara da kai to idan muka koma irin wannan gasar to wannan halin ni yasu da muke ciki ya zama tarihi masarare barista badi abdullahi mu'az kenan da kuma malam aminu ibrahim fage muka tattauna da su a kan wannan batu a madadin su duka nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullah masu sauraro a muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Des McConnell da injiniyan mu na yau Mr. Alfredo tare da abokin aikina da ya taya na gabatarwa Yusuf Aliyu Harande. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.